أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أفوج إلى رسالته من جهة السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوى غوة رمضان hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da uku ga watan shida shekara 2017 a wannan wato masallaci na Mus'ab bin Umair a gidan Alhaji Bello Gwiwa a nan layin kamar a cikin wannan gari na Sokoto binnin Shehu binnin wato ilimi da kuma ainihin wato jihadi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani bayan sallar la'asar muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa ƙur'ani ya cece mu kada Allah ya sa abin da muke karantawa na wannan littafin ya zama hujja a gare mu a jiya mun tsaya aya ta wato biyar yau za mu tashi aya ta shida Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سورة البقرة ayoyi guda biyar na farko sun yi magana akan masu imani Ajiya da ne magana na ce ayoyi uku sun yi magana akan kafare. ayoyi guda biyu ne wanda su ne ga sunan a gabanmu Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru Lallai wanda suke kafire ne sawa'un alaihim daidai ne gare su a an zartahum kayi musu wa'azi am lam ko kuma ba kai musu wa'azi ba wato Allah ya ce la yu'minuna ba za su yi ainihin wato imani ba sannan wannan ayar da Allah maɗaukakin sarki yace innal ladina kafar. bude wato ayar da inna kasancewar inna harfu nasbin ne wa tawkidin wa Ta'alilin, wa Mushabba'un bil fi'li tarfa'u isma wa tansabu al khabar mabni ala al la mahalla alladhina kuma ismu mawsulin ne mabniyun alal fati fi mahalli nasbin ismu inna jimla ta kafaru wato kasancewar ta jimla fi'iliya ita ce silatul mawsulin din da la mahalla laha min al-i'rab shi yasa suka ce kwadayin da annabi yake da shi da kokarin ya ga kowa ya zauna akan tafarkin addini ya shirya to shi kuma Allah ta'ala a iliminsa wanda ya riga ya gabata akwai wa'inda saboda abin da zai biyo baya yadda za ka yi da su ba za su bi gaskiya ba to yayin da ya takura yana so lallai sai sun bi gaskiyar kamar yadda ayoyin qur'ani da dama Allah yake faɗa cewa la'allaka basi'un nafsa la'allaka basi'un nafsaka ala asarihim illa yu'minu bi hadha hadisi asaba ka yi kusa ka hallaka ranka saboda bakin ciki saboda mutane sun yi imani da wannan ainihin wato alkur'ani to lokacin da ya matsa lallai yana so ya ga sai sun shiryu dan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar masa wa'annan mutanen da yake so ya ga sun zauna a kan shiriya abun ba a hannunsa yake ba a hannun Allah ne siyasa bude jimlar da inna aka ce masa lallai fa wa'annan da suka ainihin wato riga suka kafarta ko ka yi wa'azi ko kakka musu wa'azi su fa ba za ka yi imani ba shi yasa al-imam ibn al-jawzi a cikin littafin sa masih ya kawo maganganu guda hudu dangane da sababin wannan saukar aya cewa annaha nazalar fi ƙadatil ahzab wannan aya ta sauka akan waɗanda suka jagoranci yakin ahzab qalahu abul aliya mun san abin da ya faru yakin ahzab da yadda aka yi taron dangi aka taho madina aka ce sai an karar da annabi da duk wanda yake bayan sa magana ta biyu cewa annaha nazalat fi abi jahal ta sauka akan abu jahal da wasu mutum biyar daga cikin wanda suke da alaka da shi abu jahal din wannan ita ce maganar har. magana ta uku cewa annaha nazalat fi ta'ifatin min al-yahud ta sauka a cikin wani bangare ne daga cikin wasu yahudawa daga cikin su akwai huyay bin aqtab wannan ita ce maganar ibnu sa'id magana ta hudu cewa annaha nazalat fi mushriki al-arab ta sauka akan mushrikan quraishawa ne kaman abi jahal da abi lahab da wasu daga cikin su Allah madaukakin sarki yace lallai wa'anda suka ainihin wato kafarta irin wa'annan ko kai musu wa'azi ko kakkai musu wa'azi ba za su ainihin wato shirye ba alkufur kuma a yare na larabci dama ana nufin shine as-sitr wa tafsiyatu wato rufe abu da kuma lullube shi shine alkufur wani mawaki yana da fada yana cewa fi lailatin kafaran nujumu gamamuha ai wato sai amfani da kafaran nujumu da ma'anan satara an nujumu da haka al-kufr Loga lugha shine as-sitr wa taghtiyatu rufe abu shi ake ce masa ainihin wato al-kufr summiya al-kafiru kafiran an kira kafiri da kafiri ne li annahu yugabbi bi kufrihi domin yana rufewa da kafircin shi ma yajibu an yakuna alayhi min al-iman abinda ya zama waya waje bai imani da shi sai ya rufe abin ya imani da shi wal inzar abinda ake masa gargadi da shi wanda ya wajaba ya imani da shi ya rufe abin ya kin imani hakanan abinda aka isar masa da shi na sako daga gurin Allah wanda ya wajaba ya imani da shi sai ya ki hakanan wal ilam amma malamai sun ce idan kalman al-kufur ta zo a cikin al-qur'ani tana komawa zuwa ga ma'ana guda biyar akan ci al-kufur da ma'anan ainihin wato al-kufur bit tauhid kafirce ma kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta Allah ta'ala ya ce innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-atif fihi wal ba'd da haka wannan kafircin da Allah yake magana shine ainihin wato kafirce ma Allah ta hanyar in kaɗai shi da bauta wanda shi Allah subhanahu wata'ala yake magana a nan gurin cewa innal ladhina kafaru lalle wanda suka kafarta, kafirta da ba su yadda su kaɗai ta Allah da bauta ba sannan akan ce alkufur da ma'anan kufuranun ni'am mutum ya maka ni'ima ka butulce ma ainihin wato ni'imarsa shi yasa annabi Musa Fir'auna ya ce masa alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umurika sinin fir'auna ya kalli annan musa ya ce masa ba mu muka rene ka ba kana dan karami ka zauna a cikin mu shekaru masu yawa sai ya ce masa wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirina kaga fir'auna shi ma yanzu shi yana kallon wani yana ce masa kana daga cikin kafirai me yake nufi shi ne yana nufin ya ma annabi Musa ni'ima a baya amma annabi Musa yanzu yana ganin kaman ya butulce masa shi yasa ci gaba sai annabi Musa ya ce masa wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani Isra'il da haka shi yasa za ku ga hadisi annabi ya faɗi dalilan da zai kai mata da yawa wuta shine kurna ashira. kuna ce ma alherin da mazaje suka yi da haka duk mutumin da ya maka alheri daga baya ka zo ka butulce masa to ka kafirce masa kai kafiri ne ta wannan bangaren amma ba kafirci na fita daga musulunci ba ina fatar an fahimta sannan akan ce alkufur da ma'anan attabaru ka ce babu ruwanka da abu Allah ya faɗa lokacin da annabi Ibrahim bayan an saka shi wuta ya tseratar da shi da ya tashi bai fasa kiran mutane zuwa ga Allah ba ya kalli mutanen shi wa qala yace musu inna mattakhastum min dunillahi awtanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawm qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da yace ranar al sashin ku zai kafirce masashi me yake nufi da sashin ku zai kafirce masashi shine sashi zai yi fito na fito ce ba ruwan shi da ainihin wato sashi sannan hakan ce alkufur da ma'adan aljihud musu da abu kamar yadda zamu je can gaba inda Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كفروا به da ma'anan jahadu bihi yayin da abin da ya zo musu suka gane abin annabin da Allah ya musu bayani annabin ya zo suka gane kafaru bihi shine jahadu bihi sai suka yi musu da wannan annabin suka ki yarda da ainihin wato annabtarsa sannan manomi ana ce masa wato kafiri a qur'ani an gane Allah ya ce mana ilamu annama alhayatid dunya la'ibun wa lahawun ko ku sani rayuwar duniya wasa ne da wargi kawai wa zinatun da kuma kwalliya wa tafakurun bainakum da kuma alfahari tsakaninku wata takasurin da kuma gogoriyo kullum cewa sai an tara dukiya fil amwali wajen 'ya'ya wal aula dukiya da 'ya'ya sai ce kamar sale gaisin a'ajabal kuffaru wato kaman gais ne shuka ce da take fitowa sai ta birgi alkufaru su waye Al-Kuffaru a wannan ayar manoma me yasa ake ce man manomi alkafir saboda yakan sanya shuka a ƙasa hatsi sai ya kawo ƙasa sai ya yi mai sai ya rufe ta shi yasa ake ce masa alkafir ina fatar an fahimta da shi yasa kullum nake cewa shi wannan alwujubu wal nazaya din a babun tafsiri in dalibi bai da alaka da shi wani lokaci banna za a yi in ba haka wani zai dauko wannan aya ce billahi allazi duk manomi kafiri kuma ai ta rikici da shi yace ai ba shi ya faɗa ba Allah ne ya faɗa sai ma ya sa kai ce ka fasar aya kamar sai gaitin a ajabal mai ku fara sai ce ai ba shi ya faɗa ba Allah ne mai Allah ne ya faɗa don haka abin da ake nufi a nan gurin ba wancan kafircin na shari'a da malamai suke magana ba wanda yake fitar da ainihin wato mutum musulunci a'a wannan shine don haka wannan ayar malamai suka ce a zahirinta tana nuni akan cewa wato ba za ki imani ba kafirai kun ga Allah ya ce wa annabi innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartuhum am lam tunzirhum wannan kaman zahirin ayar in ka kalla duk wanda yake kafiri ne ko annabi ya wa'azi ko kada ya to ba zai ma yi imani ba ta ma kanshi lokaci yake an gane bayan ku wasu ayoyin sun zo wanda suka nuna cewa lalle ko akwai kafiran da ko a zamanin da kake rayuwa ka san wanda suke barin addinin da ba na musulunci ba suna shigowa addinin wa addinin musulunci shi yasa da aka zo madina <clears throat> Allah ta'ala sai ya ce kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul na. sannan ya tabbata lokacin da annabi ya tura sahabbai wasu yace su tafi don yada addinin Allah a doron kasa da suka je suka ci karo da wani mutum da suka ci karo da su sai mutumin ya masa sallama sai suka ce wannan mutumin kawai ya yi musu sallama ne amma ba musulmi ba ne ɓoye kafircin sai yake sai aka kashe shi sai aka koro dukiyarsa sai aka taho da ita aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu idza fisa billahi fata bayyana daga yau idan kuka tashi za ku doron ƙasa don yada addinin Allah to kafin ku ɗauki mataki kan kowane abu to ku zamanto kuna yin bincike sai kun tabbatar ku kunna to wannan yana daga cikin matsalar mu a wannan zamanin musamman zamanin nan na social network din nan da facebook da whatsapp da waye sun zama annabi na biyu ita ma wa matan tiko alal hawa in huwa illa wahayi da mutum ya ga abu a can sai ya dauko ya ce maka ai a facebook ya gani a ina ya gani a ina ya gani a ina ne kuma <clears throat> mu yi hakuri daga cikin wanda suka samu matsalar nan wallahi akwai malamai da ɗaliban ilimi malami ne zai zo ya karantar da ɗalibai ya in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyano in fasiki ya zo da labari a bincika kuma shi bai bincika wani zai jira ka ne sai ranar juma'a za ka hau bari sai ya matsale a bakin kwana da jarida a hannun shi kana karyo kana za ka hau bari sai ce akar makalla ya kamata fa a bayani akan kara ga jarida a hannun shi bayanin da yake maka kai za ka ɗauka yana cikin jaridan ne maimakon ka ce a'a bari in bincika <clears throat> ka san abubuwa irin wannan ba a kaurin sakin magana sai an bincika da mutum ya hau kawai in ya jujjuya ya ga taron mutane sai istirja'i sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a karama kalla me yake faruwa ne sai ce ai kaza kaza ne yake faruwa sai an gama tukunna wanda ya bashi labari ya zo ya nemi mutumin sama ko kasa ya rasa in ma ya gane kowa aka ce to alaga ta malam ya aka yi ne ce to wallahi dai lokacin da zan hau mun bari wani ya zo ya same ni ya faɗa min na ɗauka cewa ko bayanin da yake yana cikin wannan jaridar ne in an gama nima in nema maimakon kafin ya saki maganan ya tabbatar mu da muke ɗalibai da muke da alaƙa da ilimin hadisi asalin duk labari ƙarya ne sai ka samu dalilin da zai tabbatar da shi wannan ita ce ƙa'ida to musamman labarin da yake da alaƙa da zubar da mutuncin wani kuma wannan musamman in ya zama musulmi ne to sai ka yi hankali sai ka yi tasakantan gurin sakin labari shi yasa za ku ga alhuda-huda da ya kawo annabi sulaimanu labari lokacin da ya neme shi bai ganshi shi ba ya ce in ne wajattu mar'atan tamliku hum wa utiya min kulli shay'in wa laha arshun azim wajattu hawa qawma haya duna li shamsi min lahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil wa hum la yatanu sai da ya gama sai annabi sulaimanu ya ce masa sanan zu a sadakata an kuntum min zan bincika wannan labarin zan gani labarin nan naka ya tabbata gaskiya ne ko ƙarya kake sai ce masa Idan idhab bi kitabi hada fa sun mata wanda an hun fanzur ma za yarji kenan sai da ya kokarin tasabbut kafin ɗaukarwa ɗaukar mataki na haka yana kira zuwa ga ɗaliban ilimi da malaman masu ji tsoron Allah wajen in labari ya fito su daina isra'i wajen sakin shi a ji shi daga bakinsu sai sun tabbatar abin haka ne ko ba haka bane to shi yasa Allah ya ce wa sahabbai anan cewa ya ayu allazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu sai yace wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan kada ku faɗa ga duk mutumin da ya jefa muku alama ta musulunci kace kai ba mu'mini bane ko duk mutumin da ya jefa muku sallama kace ba zan amsa maka ba me ma aqida ka tukunna kafin amsa Allah ya ce tabtaguna ardal hayatid dunya idan kuna neman kadara ta duniya ne fa inda Allah ma gani mu kafira ai a gurin Allah ganima mai yawa take sai ce kazalika kuntum min qablu kuma da a haka kuke ba musulman bane fa manallahu alaikum sai Allah ya muku baiwa idan ka gane addini wanda bai gane ba to kai ba a hankali ka lallaba ka bi uslubi mai kyau ya gane kai ma ba rana ɗaya ka gane ba kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu da haka kuma da haka kuke baka gane ba kenan me yake nunawa su kansu wasu daga cikinsu da ba sa kan addini Allah ya musu baiwa sai suka fahimci ainihin wato addinin sai suka gane ainihin wato addini da haka ayoyi da dama suna nan a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana tabbatar da wannan wa kadhalika anzalna ilayka alkitaba walladhina atinahum alkitaba yu'minuna bihi wa min ha'ula'i man la yu'minu bi Allah ya man yu'minu bi wa falladhina atinahum alkitaba yu'minu bi ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون akwai wanda sun yi imani da wannan littafin akwai wanda ba yin imani da shi wannan yake tabbatar da cewa lallai akwai masu imani to sai malamai suka ce wajibul jam'i yadda za a yi haɗi a fitar da hukunci tsakanin wannan ayar da kuma ragowar ainihin wato ayoyin shine wannan ayar ta zo ne a ainihin wato magudana na umumi amma abin da ake nufi da ita shine kususi idan an ce na si'am shine maganar da take zuwa ta zamanto mammiya ta shafi kowa da kowa alisimul mausul kuma allazi da allazina suna daga cikin kayan aiki na umumi wanda suke zuwa a amfani da su wajen gamewa abu da haka dukkan ɗalibin da yake da alaƙa da usulul fiqh wanda yana da babubuka guda goma sha ɗaya to ya san cewa akan samu na am sannan ya zamanto ya gudana a magudanar ka sannan akan samu na ka ya zamanto ya gudana a magudanar ainihin wato am ana samun wannan da haka sai ya zamanto innal ladina kafaru wanda suke kafarta nasi ne umumi amma ba ana nufin am ba ana nufin taksisi wato keɓantattun wasu mutane ake nufi li'annaha hafi khususil ashqiya domin wayannan ayoyin suna magana keɓantattun wasu marasa arzikin lahira ne wayanda ya riga ya gabata a ilimin Allah cewa duk yadda za a yi wa'azi babu yadda za a yi su imani kamar yadda Allah ya tabbatar a cikin ayoyi da dama cewa kazalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina fasaqu annahum la yu'minun haka kalmar ubangijinka ta riga ta gabata akan mutanen da suke fasikai ne kuma fasikanci babba cewa ba za su imani ba innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wanda kalmar Ubangidan ka ta riga ta tabbata akan su cewa ba za su imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim duk abin da zaka zo musu da shi na dalili to ba za su taba yadda su gazgata Allah ba sai lokacin da su daga ainihin wato musifa ta taso shi yasa idan aka dara mutane gida biyu Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumuran hatta idza ja'uha Futi futihat abuwabu za a raba mutane gida biyu wayanda take kafiri ne za a kora su zuwa jahannama Allah ka raba mu da ita Allah ka sa ko motsin ta kada mu wa qala lahum khazanatuha mala'ikun da ke tsaron wuta za su ce alam ya atukum rusulun minkum ka san shiga aljanna kamar yadda muka bayani a baya in an je lahira kamar shiga gwamnan house ne idan gwamna ya taho a nan duniya kaga ba yadda za a yi yanzu gwamna ya sako jiniya zai shiga gwamnan hawan sai ya zo security stare space ya identify din kanshi shi waye ta kunna? zai yi to haka shiga aljanna take gurin masu imani kafin su zo an riga an bude ta su kadai ake jira ita kuma wuta yadda ka san anan duniya idan an kai mutum kotu bayan an yi hukunci ga takarda a rubuce ga laifin da zai shekara kaza a gidan yari ana zuwa bakin gate ma'aikatan gidan prison bayan sun karɓi takardar sun karanta tun daga nan zai fara ganin wulaƙanci sun san falefin laifin da amma sai an fara tambaye to kai akai ya akai to haka mala'iku wa qala lahum khazanatuha wanda suke tsaron wuta za su fara tambaya suna cewa alam ya atikum rusulun minkum wai dan Allah ku ba ku jana Allah bai aiko manzanni cikin ku bane ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyin Allah wa duruna kum liqa'a yawmikum hada suna muku gargaɗi da kashedi cewa akwai wannan ranar da za ta zo idan aka faɗa musu haka za su ce eh to ƙalubala ke eh, gaskiya haka ne amma walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai kalmar azaba ce ta riga ta tabbata akan kafirai haka Allah ya ce wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina kafaru annahum ashabun nar wannan ita ce amsa ta farko da malamai suka bayar amsa ta biyu suka ce a'a babu wani maganan cewa wannan aya ce da ake nufin wato tafsiri da ita da Allah ya faɗa a nan yace innal ladina kafaru wannan suke kafirai ne sawa'un alaihim daidai ne a wajen su a wannan ita suke ce mata hamza ce istifhamiyya alhamzatu hamzatu istifhamiyatun masdariyatun wato hamza ce ta istifhamiyya kuma masdariyya ce a anzartahum kai annabi kayi musu wa'azi am lam tunzirhum ko ba kai musu imani wa'azi ba to la yu'minuna fa ba za su imani ba me yasa ba za su imani ba saboda ayat da za ta zo gaba Allah ya faɗi dalili saboda ya faɗa yace saboda kaza saboda kaza kuma yadda za ku ji an fahimta ayi dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗi sakamakon ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ya rufe zuciyarsu ba za su imani ba sannan yace zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra falamma zagu azaga Allahu qulubahum da kuma fi qulubihim mardun fa fazadahum Allahu marda kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubuna to wannan shine dalilin da yasa duk mutumin da ya zamanto wannan yadda zuciyarsa take kenan to ko kai wa'azi ko kakkai to babu yadda za a yi zaman su yayi imani shi yasa aya ta gaba Allah sai yace fatama Allahu ala qulubihim fatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim ya sa malaman balaga suka ce wannan jimla ta sawa'un alaihim a an zartahum an lam tunzirhum la yu'minun wato fihi isu min imanin kuffari a cikin shi akwai ɗebe tsammani daga imanin kafarai bi sababi adami isti'dadihim lil iman saboda ba su da shiri da tattali ma na su imani kun san mutum bai da shirin yin abu bai shirya cewa zai abu ba to kafin ka sashi cewa sai yayi abu akwai matsala kuran da sun gaske da haka malamai suka ce kafirci kuma ya kasu gida biyu akwai kufurin asgar sannan al-kufr al sannan akwai al akbar sannan nau'in kafirci ya kasu gida biyar ne nau'i na farko akwai kufur takzib kafircin karyata. Allah ya faɗa ya ce wa man abulamu mimman iftara alallahi Allah kadiban aw kadzaba bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannama maswal lil kafirin babu mafi zalunci a duniya irin wanda ya kirkiri ƙarya Allah bai faɗa abu bai ce ya faɗa ko Allah ya turo da wanda ya fi kowa gaskiya kuma ya karyata shi abubuwa ne guda biyu akwai mutanen da Allah bai faɗa abu ba za su ninke su ce ya faɗa kamar yadda za ka ji yana yawo wani ya kawo wani salati ya ce to wannan salati in aka je lahira ba a shiga aljanna ba ka shafe shi ko a yana za ka gan shi uku wai ka ci falarsa ko a yana za ka gan shi uku mutane sun ɗauki al'amarin lahira wasa bayan shi wanda ya ce a tukwalarsa zai tashi ko riga bai da shi fa ba amma ya ce wai a tukwalarsa ko za a yi ka tukwalarsa uhu wannan ita ce nau'i na biyu akwai kufurin iba wal istikbar ma a kafirci na ainihin wato ki da girman kai tare da mutum ya san abin gaskiya ne kuma wanda wannan shine irin kafircin shedan Allah da ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirina sana akwai nau'in kafirci na uku shine kufur shak wa huwa kufur zal kafircin kofanto abu Allah ya tabbatar cewa abu sai ya zo a faɗa maka kuma ka ce ka anya ko abin nan zai ta gaskiya a baka lokaci zai ka duba ka gani zaka yi tunani in kuka duba kisar wancan mutumin ashabul janna din da Allah ya kawo a cikin suratul kahfi da Allah ya ce wa dakala jannata huwa huwa zalimun li nafsihi qala ma zunnu an tabi da hadihi da ya shiga gonan shi ya kalli yawan duki da ce to gaskiya ban tsammanin wannan dukiyar a ko ranar da za ta kare ya ce wa ma a zunnu azunnu sa'ata qa'ima ya ce ta shi ba bai ma ɗaukar kiyaman nan da ake magana ma daga ce ne ba kuɗi ya yi kuɗi kenan ko ya ce wala irri bittu ila rabbi yana ba yana tattauna bane da abokinsa وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنسل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاول أنا أكثر منك مالا نافيك كئي وأعز نفرا نافيك جماعة kasan mu yanzu a garin nan wanda muke so mu karya mu karya shi wanda muke so ya tashi ya tashi in muka ce kai arziki kai in muka ce ka tsiyace za ka tsiyace ana aktaru min kamalan wa a'azzu nafara shi ya ce Allah sai ya ce wa dakala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabila hadhihi kace shi bai tsammanin dukiyar da yake da ita ba akwai nan da za ta kare wa ma azunnu sa'ata qa'ima kace shi bai ma tsammanin cewa akwai wata aljama da za ta zo ba da gobe abokin shi yake faɗa yace to wala in rijtu ila rabbi muqaddara ma da gaske ne kiyaman nan da kake ta bayani kana ta bata ma kanka lokaci to la ajidanna khairan min hamun qalaba yadda ka ganna babba anan to a lahira ma ni babba ne ka matsalar duniya ka matsalar lafiya an gane kamar yadda asi dan waya ya ci bashin kabbaba bin al'arab da ya ci bashi sai lokacin biya ya zai ce ka ban kuɗi na ya ce masa a'a ba annabin ku ya ce za a je layara ba ya ce eh ya ce to ai yadda ka ganna babban mutum a duniya a can ma babban mutum ne ka bari in hada a lahira in an bani rabona na sai in baka hakin ka Allah ya ce afara aitan lazi fara bi ayatina wa qala la utayanna malan attala al a am ittakhadha inda ar-rahmani ahada Allah yace ya leka gaibu ne kuma yaushe suka wannan alƙawarin da Allah yaushe suka yi ma azunnu anta wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru abokin ya ci gaba da faɗa mai yana tattaunawa da shi cewa akfarta billadi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ya ba shi shawara walaula idda kalta jannataka ma sha Allah qulta la quwwata illa billah walaula idda kalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan fa ata rabbi an yu'tiyana khayran min jannatika wa yursila 'alayha husbanan min as-sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha gawran falan tastati'a lahu وأهيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على أروشع ويقول يا ليتني لم أشرك بربي ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا الله تيتي هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا sannan ya shiga cewa ma to duniyar ba za ta kare wadrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu min as-sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira al-mal wal banuna zinatul hayati duniya. dunya wal baqiyatu as-salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun uquba wa khairun amala wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-arda barizatan Allah ya ce ranar da ba ma dukiyar da kake takama da ita ba duk wani abu da ke doron duniyar nan duwatsu ba su bane manya manya Allah ya ce za mu tafiyar da su wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada za mu tayar da kowa babu wanda za mu kyale wa uridu ala rabbika saffan za a gito da mutane gaban Allah sahu sahu Allah zai ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra kun zo mana kamar yadda kuka je duniya farkon lokaci babu wanda ya taho duniya da kaya a jikin shi Allah ya ce bal za'amtum allan naj'al lakum da yawan kuma sun faɗi cewa ba ranar da za a haɗu shikenan da abin da mutum yayi ya riga ya ci bulus da haka Allah ta'ala ya faɗi cewa wa wudi alkitabu za a zo da kuma littafin da aikin kowa yi fatara almujrimina mushfiqina mimma fi da haka ga wanda ya je ma Allah da gima giman laifuka, yana jin tsoron abin da ke cikin littafin ina aka ɗauki littafin aka ba mutum ya karanta ya juya ya juya ya juya Wai yaqulu ne ya wailatana zai ce kai to mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ata dan karamin abu bai bari ba ballantana babba sai da ya kiyaye Allah yake wa wajadu ma amilu hadiran wala yuzlimu rabbuka ahada duk abinda mutane suka yi na aiki sai sun same cikin wancan littafin kuma sai an halatto da shi a gaban Allah babu wanda Allah madaukakin sarki zai zalunce shi sannan akwai nau'i na hudu shine kufurul i'rad kafircin bujirewa na haka Allah ya ce wallazina kafaru amma unziru mu'ridun wanda suke kafare ne dangane da abin da ake musu wa'azi akan shi bijirewa suke sannan akwai kafirci na biyar shine kufurin nifaq wanda bayan wa'annan ayoyin guda biyu sun gama to kuma za a shiga magana akan munafunci Allah madaukakin sarki ya tsare mu akan munafunci Da haka Allah sai ya ce khatamallahu Allah ya sanya ainihin wato rufi ne ala qulubihim akan zukatan wa'annan mutanen shi yasa ba za su imani ba wa ala sam'ihim sannan haka nan akan jin su wa ala absarihim sannan haka nan akan ganin su Allah ya sanya gishawa wani murfi shi ma sannan walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma akan ce katama shay'a shine idza balaga nihayatahu idan abu ya kai karshe sannan akan ce katama alkitaba shine hafiza ma fi idan mutum ya kiyaye abin da ke cikin sa sannan akan ce katama shay'a shine tsaba'ahu bil khatam idan mutum ya ainihin wato buga ma abu stamp ana ce masa ainihin wato khatam sannan akan ce katama Allahu ala qalbihi ta yadda ja'alahu la yafham idan Allah ya sanya mutum kwata kwata bai fahimta sannan akan ce katama ala famihi shine mana'ahul kalam idan aka hana shi ainihin wasu yin magana sannan akan ce katama zar'a shine idza taqahu awwala suqiyatin ba'd al-bazri idan ka sayar da shuka wato farkon shayarwa bayan ka riga ka shuka ta a gona sai a ce katama sannan akan ce katama al-bazra shine idza gatahu idan ya lulluba abu sannan akan ce katama Allahu lahu al-khair shine atammahu idan Allah ya sa ka cika da alheri sai a ce wane ya Allah ya cika masa kaza sannan akan ce katamal ina shine saddahu bitin idan ka samu ƙwarya ka toshe abin da ake toshe ƙwarya da shi ko duk wani abu da ake rufewa sai a ce masa ainihin wato katam. al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin shi yake cewa waɗanda suke ahalul ma'ani sun faɗi cewa Allah ya siffanta zuciya a cikin Qur'ani da sifofi sama da guda goma ya faɗa faƙala ya ce fil inka akwai wannan nau'in cuta ne na zuciya akwai al'inka Allah ya ce sarrafa al'awa ta ƙulubuhun munkiratun wahun mustaqbilu sannan akwai alhamiya shine idja alal ladina kafaru fi qulubuhum ta hamiyatal jahiliya sannan akwai al-insiraf shine sarrafa Allah qulubuhum bi annahum qawmun la yafhamun sannan akwai al-qatawa thumma qasat qulubukum min ba'd dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa sannan akwai almaut Allah ya ce a man kana mai tamfa a hayina waje Allah na kunonan yamshi bihi fil nasi kamar masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha sannan akwai arrai atsa da kokanto Allah ya ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubuna sannan akwai almardu kamar yadda zamu gani nan gaba Allah ya ce fi qulubihim mardun fa fazadahum Allah marada sannan akwai abdi kunci ومن يريد الله أن ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء duk zuciyar da babu Allah a cikinta duk yadda ka ga mutum yana rayuwa da duk irin matsayin da ya taka wallahi cikin kunci yake rayuwa babu yadda za a zuciyar dan adam ta sake ta wala ta zauna lafiya matukar zuciyar ba ta da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai at-tabu shine zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fahum la tsohon sannan akwai ainihin wato al shine Allah ya faɗa a ya yace wato katama Allahu ala qulubi wa'annan ita ne tun na cututtukan ciwon zuciya wanda zuciyar dan adam take ainihin wato fama da shi to nan da Allah ta'ala yake katama Allah Allah ya sanya rufi ne akan su wannan rufin da aka sa wato jaza'an ne mai wifaka domin Allah ya ba ɗan adam zaɓi a yi ga hanyar shirya ga hanya ta mai taɓata tun da suka zaɓin makansu hanyar ƙaryata manzannin Allah da rigima da su da faɗa da su da ƙin yin imani da su to sai Allah ya sanya rufi a zuciya ta yadda duk yadda za ka yi wa'azi ba za ka taɓa yin imani ba wannan shi ne da za'an wifaƙa ita kuma zuciya ana kiranta alƙalbu ne saboda taƙalluba ha wadda da take yanzu yanzu nan za ka ga mutum akan aikin alheri gobe jibi ka ga ya juya ya koma kuma nawa na sharri shi yasa Allah ya ce wani qallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra za mu juyar da zukatansu da ganin su kamar yadda farko suka yin ainihin wato imani wannan yana daga ciki to zuciya da Allah ya fara magana da ita a nan bayan wayancin ayoyi guda biyar ita ce gabar da tafi kowace gaba muhimmanci a jikin ɗan adam duk ragowar gaɓoɓi da ka sani zuciya ita ce jagora sauran gaɓoɓin tabi'un ne da shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya fara da ita kuma ku lura da wani abu da Allah ya faɗi zuciya bai kyale ta ba ita kaɗai ya gwama ta da abu guda biyu akwai as-sam'u ji sannan akwai mai albasaru gani kamar yadda za ka ga ayoyi da dama Allah yana wa'in nan abubuwan guda uku to zuciya kamar yadda malam Aliyu na mangi yake faɗa yace in ta riga ta makance dama to ganin ida ba fa'ida zai ba yace zuciya in ta makance ganin ida bai mai ba bai fa'ida ba shi ya sa idan mutum ya rasa gani na ido to wannan ba makaho ba ne na haƙiƙa makaho na haƙiƙa shine makaho na zuci shi yasa Allah madaukakin sarki yace afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha Allah yace fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati Allah yace ido bai makanta ta haƙiƙa wato zuciya ita take makanta ta haƙiƙa shi yasa zaka ga in ba a Najeriya ba a ƙasashe da dama idan Allah ya jarrabi mutum da matsalar gani to kuma yakan ba shi basira ba irin ta masu gani ba amma a najeriya da zaran allah ya jarraba mutum ya daina gani sai a nemo wata mutuke ya sanda sai a koya masa ishirini a baiti biyu kaliran ya uja bil muhassab wanzila wala tabiya an saydihi mutahawwala wa akrim bihi maganan taharrahu manzila a haqu ibadillahi bil mazli wal quran rasul nabiyul lahu a'la jinan shikenan ka ganshi da safe man rabbuka bara man nabiyuka bara ma dinuka bara min aina bara ila aina min haka ake a nan ƙasa haka ake to shi sa malamai sai suka ce akwai makawarai akwai makafiri sannan akwai makadib akwai me makawarai akwai makadib sannan akwai makafiri makafiri shine wanda Allah ya jarrabe shi ga ciwon makanta kuma ga kafirci ba ganin ido kuma ba gani nawa na zuciya akwai maka ɗif wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi wato bai gani na ainihin wato ido amma kuma Allah bai azarta shi da fahimtar addini ba za ka ga rayuwarsa ta kare a gurin neman wasu abu gashi kuma musulmi ne amma bai san komai na addini ba sannan akwai makaware wannan na shine maka ɗif kenan kamar yadda ka gari ana ma makafin ma'anin ƙasar yanzu idan kana bibiyar tashan alfijir musabaqar da ake yi musabaqatul ahfar ita dan ka haddace qur'ani ba dole ka iya ta ba Ke yasa suke ce mata ahfar ba mafaraqa baka ba ce ta wato a'a ahfar ismu tabdil ba ta hufazu ba ce ta ahfar ce saboda da ka zauna kan kujera alƙalin musabaka in ya ce maka inna Allah kana aliman hakima idan ka karanta zai ce maka guda ne a Qur'ani kuma da aya ta nawa da aya ta nawa kuma wata sura da wata sura kuma wallahi makaho ne bai gani kuma kana faɗa zai ce Allah ba daidai bane kaga wannan makaware ne ga Sheikh bin Ba Da wuce shekara ashirin ba Allah ya jarrabe shi ya ɗauke ganin wanda in matsalar isnadi ta rikice ta hadisi masu gani sai sun dawo gurin shi kuma ta gama ka wani ke ko kuwa to ire-iren waɗannan suna nan akwai makahon da idan aka zo da littafi duk yawan littafin mujalladatu din shi inda za a iya haƙuri a gama karanta littattafan kana gama karanta zai ce rufe shi kuma zai karanta ma littafin daga bango zuwa bango to kaga wannan shine makami makawari an fahimta yi. to shi yasa Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati zuciya ba ta wato ido bai makancewa zuciya ita take makanta na hakika shi yasa akwai wanda zai tashi a lahira ana tattaka shi zai ce rabbi lima hashartani a ama Allah zaka tayar da ni makahu wa qad kuntu basira ai da duniya ina gani Allah zai ce kazalika a aya tuna fa nasitaha wa kazalika al-yawma to Allah sai ce man kana fi hadhihi ad-dunya a'ama duk wanda ya zamanto makaho ne a nan duniya fa huwa fil akhirati a lahira ma fi ya tashi makaho to wace makanta ake nufi shine duk mutumin da ya zama kaho ne na zuciya bai ganin gaskiya a nan to a lahira sai ya tashi makahon da bai gani kowa fi ya dinga tattaka shi taron da babu irinsa in aka yi aka watsi ba za a ƙarin irin shi ba a ce a wannan taron ka tashi makaho duk wanda ya biyo ya taka kai wuce duk wanda ya biyo ya taka kai wuce ai ko da tattakawa ma kaɗai na taron alkiyama aka bakka aka tattaka ka ai ka shiga matsala shi yasa wani malamin yake faɗa yake cewa alqalbu ramzul haya wato ita zuciya ita ce ginshikin rayuwar ɗan adam wa haqiqatul insan kuma ita ce haƙiƙanin ɗan adam wato hawa haqiqatul insani huwa fi dunya jamaluhu wa a rayuwar ɗan adam ta duniya ita ce kwalliyarsa kuma ita ce abin alfaharinsa wa fil akhirati uddatuhu huwa zukuru a lahira kuma ainihin wato ita ce babban tattalin da zai sai ya ce walahu fi jismil insanin makanatil hula a rayuwar ɗan adam zuciya tana da wani irin matsayi babba ya ce ala jami walahu ala jami'i jawarihi walahu ala jami'il jawarihi yadu tula tana da ainihin wato gabaki daya hannun da ya fi kowane hannu tsawo akan ragowar gabobin dan adam ce idza saluha idza saluha saluha al-jasad kulluhu idan ta gyaru jiki yayi ne wa idza fasada fasada al-jasad kullu in ta lalace jiki ya lalace sai yace fa huwa al ita zuciya ita ce komanda wal jawarihu jundul lahu wa khadam ragowar gabobin dan adam rinduna ce kuma hidima suke ga zuciya wa huwa al maliku wal a'da'u taba'un lahu wa hashab ita ce ainihin wato sarki ragowar gabobin dan adam ainihin wato bibiya kawai suke sai yace ittaha da shakluhu fi kulli al bashar wato in ka kalli yanayin zuciyar wannan da wannan da wannan ta halitta za ka ga ai duk iri ɗaya ne amma wa talafat haqiqatuhu bi adabil bashar wajen ladabi yadda alaƙar kuma mutane da Allah ta gyaru ko kuma zuciya ta riga ta sassaɓa, ba iri ɗaya bane sai yace ainihin wato akwai fa qalbun asfa min ad-dura akwai zuciyar da farinta ta fara kalfara a gurin Allah ta ku dutsen kankara fari sannan wa qalbun aqsa min al-hajar akwai zuciyar da gurin bushewa da lalacewa ta ma fi dutse akwai qalbun yazulu min sama hawla samai akwai zuciyar da saboda tsarkin da take da shi gurin aikin alheri kai ka ce kaman yawo take a sama wa qalbun ya hawla al-khala' akwai zuciyar da saboda lalacewar ta kai ka ce ku a bayi take sai ce qalbun akwai zuciyar da yartafi ila a'la illiyin darajar ya kai madaukaka na ƙarshe akwai kalbin ya hawi ila asfalis safirina akwai zuciyar da mai ita kuma ya riga ya kai makura gurin kasance sai ce akwai kalbin mu'allakun bi arshi rabbil alamina wa kalbin mu'allakun bi darki shahawatu wa shubuhatu wa shayatin akwai kuma zuciyar da tara ta da sha'awa da shubuhoyi da duk wani abu da yake da ainihin wato alaƙa shi din shi yasa ibnu qayyim a cikin littafin shi igasatul lafat ya kasa zuciya gida uku Ya ce akwai alqalbu saqim zuciya mara lafiya sannan akwai alqalbu mayyitu zuciyar da ta riga ta mutu ga baki ɗaya sannan akwai alqalbu Salimu zuciyar da take mata salimu ce kuma zuciya salimu ita ce zuciyar da Allah ya faɗa ya ce babu wanda zai kubuta in ya je alkiyama sai ya je wa da Allah zuciya salimu Allah ya ce yawma la yanfa'u malun illa man atallaha sai wanda ya je wa Allah da zuciya salimu shi kadai zai kubuta to sai ka shafa yanzu ka ji zuciyarka salimu ce salimu ce annabi ibrahim Allah ya sake kallon shi yace iz ja'a rabbahu bi qalbin lokacin da ya je wa Allah da zuciya salimu to sai ka shafa ka gani zuciyarka salimu ce kana kwana da bakin cikin wani musulmi dan uwanka dan Allah ya bashi ci gaba a rayuwar shi ko baka yi to kana yi kaje ka yi jinyar zuciyar ka, akwai matsala zuciyar. shi yasa ibn al-qayyim ya faɗa yace babu yadda za a yi zuciya ta kubuta ta zamanto salimu sai ta kubuta daga abubuwa guda biyar yace na farko sai an samu min shirkin yunaqid tauhid daga shirkar da take warware tauhidi ɗaya kenan sannan wa min bid'atin tukhalifu sunna sai ta kubuta daga bid'at da take sabawa sunnar annabi Muhammad me yake sa dama mutum ya zama mushriki shine zuciyarka ta zuciyarka ta kudirce haƙƙin Allah da haƙƙin wani sannan me yake sa zuciyarka ta zama dan bid'a shine hada haƙƙin annabi Muhammad da hada haƙƙin wani a zuciyarka ka ji cewa yadda annabi yake da girma wani ma yana da wannan girman ta yadda in an ci annabi ya ce kai kokarin kawo magana wani sai ka tura magana annabi da ita to daga nan ne kuma bid'a take shigowa sannan wa min sha'awatin tukhaliful am daga sha'awar da take warware umarnin Allah wa min ghaflatin tunaqidu dhikr da kuma rankana wata take warware zikiri sannan wa min hawan yunaqidu ta jarida wal ikhla shi yasa za ku ga saboda zuciya shine mahallun nazar rabb inda Allah yake kallo yanzu taro mu anan nan masallacin nan babu wanda Allah yake kallo waye fari waye baki waye dogo waye gajeri waye mai kiba waye siriri wannan shine ma'aunin da Allah yake duba a'a abinda Allah yake kallo shine zuciyar kowa naka wanda ya fi babban inji zuciyarsa ta zamanto babba gurin aiki mai kyau shine babba ba wanda ya fi kiba ba idan an zo ba shi ne babba shi yasa Abdullahi dan Mas'udi yana tahowa aka kalli korinsa aka yi dariya annabi ya ce wannan korin kuke wa dariya Ya ce na rantsi da Allah da za a ɗauki wannan ƙorin a sa a ne a alkiyama a ɗauki dutsen da a sa wallahi sai yarin ya dutsen Ga shi ɗan ƙaramin mutum amma kuma yana ɗauke da babban inji an fahimta yi to shi yasa wani malami ce a da sai kaga mutane da kaya kare na amma zuciyar ba za ka karɓi ni ba dan babban inji take da shi amma yanzu sai kaga mutane da kafta kaftan kaya amma kuma zukatan sai a hankali shi yasa za ku ga Allah ya tsarkaki annabi har ta bangaren zuciyarsa ce wa na naqussu alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi adaka. abinda muke tabbatar da ainihin wato zuciyarka da shi wa qala allazina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida Allah yace kadhalika linusabbita bihi adaka. saboda zuciya abu ne da yake da muhimmanci da haka Allah ya faɗa a alaka na Isra'i da Mi'raji yace mai ma kadhabal fu'adu Mara a duk abin da zuciyar annabi ta gani wanda ya shafi Allah subhanahu wata'ala bai karyata ba da haka ana nuna mun lokaci yayi abu na ƙarshe shine as-sam'u da kuma almi abu uku Allah ya hada a wannan ayar lokacin da muka zo duniya da ni da kai da wancan da kowa Allah ya faɗa mana abubuwa haka ya ce mana wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna Allah shi ya fito da kowa a nan gurin daga cikin cikin babarsa babu wanda ya zo duniya ya san wani abu sai ya ce waje alalakum sam'a Allah sai ya sa mana mai ji wal absara ya bamu mai gani sannan wal af'ida da kuma mai zuciya sai ce la'allakum tashkuruna don ku gode ma Allah to wayannan abubuwa guda ukun da ya faɗa dama asali ya bayan ne dan ai godiya shine a bauta ma Allah ta hanyar da ya dace to su ne nan kuma yake katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishara Allah ya sha faɗa ya ce mana wala taqafu ma laysa laka bihi min inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula to kuma wayannan guda ukun ya hada a cikin suratul a'raf yace wa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal insi na ya halitta kuma halitta tana da yawa kuma cikin mutane da aljanu ba dan koma sai dan wuta kawai ya ce na farko da hum ga mutum da zuciya amma la yafqahuna biha ba yadda za a iya tashi yana kokarin yadda zai fahimci addinin Allah da ita ita ce matsala ta farko ko shine qasama Allahu ala qulubihim kenan ولهم آذان ولهم أعين لا لا لا ga su da idanu amma idan bai sa sun iya ganin gaskiya sun ba walahum azanu ga su da kunnuwa amma kunnan bai sa sun iya jin gaskiya sun ba wani da bishiya a kofar gidan shi zaka ga kunnan shi ya fi ganyen bishiyar gidan shi girma amma komai yana kallo na labarai komai yana ji kuma yana fahimta yana gane amma in za a karanta qur'ani da sunnar manzon Allah wala bai gane wani ma sai ce wai an ruɗa mutane shi yanzu ya rasa yadda zai malamai sun ce kawo rudu wannan ya ce kada wannan ya ce kada wannan ya ce kada duk ranar da aka ja aya da hadisi ka kasa gane inda za ka yi kace ka rude billahi da wuta zaka saboda ga zuciya amma ba a kokarin fahimtar addinin Allah da ita ga ji mutum bai kokarin ya isti'malin jin shi wajen sauraron gaskiya ya ji bi ga ido baka kokarin yin amfani da idanka wajen kaga gaskiya ka kama da haka masu irin wannan rayuwar sai Allah ya ce ula'ika kal an'ami wayannan kaman dabbobi suke Allah ya ce balhum adallu da ma dabbobi da su wa ula'ika humul gafilun wayannan sune ainihin wato rafkanannu to dan haka wayannan sune jaza'an wifaqa idan Allah ya baka zuciya baka yi kuma duk mutumin da a zuciyarsa yake kokari ya gane gaskiya Allah bai bari shi ya gane gaskiya da haka ji da kake gani Allah ya baka ba an baka ji bane don duk abin da ka ga dama ka saurara a'a babban amfaninsa shi shine kokarin sauraron gaskiya da kuma aiki da wa ido da kake gani Allah ya baka ba an baka shi bane don ka bude idan ka komai ka kalla a'a an baka idan ne don ka bude idan ka yi ka ga gaskiya da ita ka bi in ya zamanto wa'annan ba za ka isti'imalin su inda ya dace ba to gaskiyar magana kuwa akwai matsala ba ai karama ba shi yasa Allah ya rufe maganan yace walahum azabun azim shi yasa suka ce aka kawo azabun azim na da man'ud dan a girmama azabar a kuma tsoratar da ita shi yasa Allah ta'ala ya nakkara ta anan nan gurin wayannan sune ayoyi guda biyu da haka inda da lokaci sai an je can gaba akwai dalilai guda takwas da suke kawo zuciyar mutum ta lalace sana akwai dalilai guda ashirin kuma wanda in zuciya ta lalace sai an ɗauki wannan matakin kafin ta gyaru da haka ba lokaci yanzu in ka Allah an samu wata gabar da izinin Allah sai a tsara tsayawa sai a ainihin wato tattauna Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu sannan akwai wani uwa ya zo daga Kaduna akwai memorika da ya zo da su karatun mutum daga shekarar farko da muka fara har zuwa shekarar nan da ta wuce wato tun daga 2010, har zuwa wannan shekarar da ta wuce in mutum yana so in an tashi ina ganin zai iya neman shi a waje Allah ta'ala ya mana tawfiqi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta to sai karatun dare da ake can masjidil imam al-bukhari an ce sunna tv suna kawa karfe biyu zuwa uku na rana lokacin da ake ta wannan karatun kenan a rediyo a nan eh uku zuwa hudu kai kenan in an gama sauraron wanda ake a nan karfe biyu zuwa uku sai kuma can uku zuwa nawa zuwa hudu wanda yake da lokaci sai ya tara Allah ya sa mu tara alheri subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai ko?